Sashen Hausan muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalul da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma biyu hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar litini 6 ga watan Agusta. Ibrahim ka Kalmasi Garba ne da jammai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanan labaran. Girgizar kasa a tsibirin Lombok na kasar Indonesia ta kashe akalla mutane 82 jiya Lahadi. Akalla mutane 29 sun mutu a Somalia a sakamakon barkewar tarzoma. zoma. a nan amurka kuma ta tarzomar ba sabon ba a birnin chicago jihar illinois ta haddasa harbin akalla mutane 34 biyar daga cikinsu sun mutu To kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa yau fa take jajibarin kammala makon jaddada muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa. ana so yaro daga an aihe shi awa ta farko in ta yawa ya zamanto abin da zai fara sha shine nonon uwa. za kuma a ji cewa mutanen yankin kudancin borno sun yi kiran da suma a basu su dana kuma kamar kowace ranar litini sarfilo hashin gumal na tafa da shirin sana ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum ga labarin mai karantawa mai alli akalla mutane 82 sun mutu a sakamakon girgizar ƙasa mai karfin gaske da ta auku a tsibirin lombok na kasar indonesia jiya lahadi girgizar ta sa hukumomi suka yi gargadi na wani ɗan gajeren lokaci a kan yiwuwar samun igiyar ruwa al'amarin da ya sa mazauna tsibirin da 'yan yawon bude ido suka arce zuwa titina ana fargabar adadin waɗanda girgizar ta halaka zai karu ɗaruruwan mutane ne suka jikata dubban gidaje suka lalace kamar yadda hukumar agajin gaggawa ta kasar ta faɗa cikin wata sanarwar da ta fitar hukumar nazarin yanayi ta amurka ta ce girgizar kasar ta kai karfin maki bakwai kuma ta afku ne a kimamin kilomita goma da rabi a arewacin tsibirin lombok haka kuma an ji ta ko kuma hushinta a tsibirin bali da sumbawa da kuma wasu yankunan gabashin yaba jami'ai da shaidun gani da ido sun ce girgizar kasar ta katse wutar lantarki a wasu yankunan birnin da dama kuma an kwashe ma majinyata daga babbar asibitin yankin sojojin ƙasar ethiopia sun mamaye manyan hanyoyi da gine-ginen gwamnati da kuma filin saukar jiragen sama a yankin gabashin somalia bayan tarzoma da ta barke a babban birni ta zama sanadin mutuwar akalla mutane 29 a ranar juma'a faɗa ya ɓarke. bayan kila sabanin da aka samu tsakanin kananan hukumi da gwamnatin tsakiya ba dai tantance abin da ya haddasa tarzomar ba wani babban jami'in soja da ke tare da jam'iyyar people's democratic ta yankin somalia mai suna hadar abdi ismail ya faɗa wa muryar amurka cewa sojojin tarayya ne ke da alhakin kashe mutanen ya ɗora laifin ɓarkewar tarzoma akan abin da ya kira nuna fushi kan kutsawar sojoji dauke da makamai ba bisa ka'ida ba a cikin birnin ismail ya ce an auna unguwannin waɗanda ba 'yan asalin somaliya ba aka yi sace-sace a cikin shaguna aka ƙona gine-gine har da akalla coci guda ɗaya kwanan nan gwamnatin somaliya ta zargi jami'an yankunan ƙasar da laifin keta 'yancin bil'adama 'yan sandan birnin chicago nan amurka sun ce ba za a fi ƙarfinsu ba bayan tarzomar ba sabon ba da aka yi a ƙarshen mako da ta haddasa harba akalla mutane 34 cikin ƙasa da sa'o'i 24 biyar daga cikin waɗanda aka harbe sun mutu ciki da wata budurwa ya shekara goma sha bakwai da haihuwa da aka harba a fuska wani ɗan sanda ya faɗa wa jaridar chicago sun times cewa wannan ita ce tarzoma mafi muni da ya taɓa gani ana zaman zulumi kuma kila tarzoma ta ƙara muni jami'in na 'yan sanda ya ce ya ji mutane suna magana ta wayoyinsu ta hannu suna shirin kai hare-haren ramuwar gayya kuma suna kira ga wasu mutanen su ma su ɗauki matakin kai hare-haren na ramuwar gayya a makon jiya ɗaruruwan masu zanga-zanga suka tare wani babban titi a birnin chicago domin nuna rashin amincewarsu ga tarzomar da suke da alaƙa da mallakar bindiga. suka buƙaci magajin garin fan emmanuel da ya yi murabus har yanzu magajin garin bai ce uffan game da tarzomar ta ƙarshen mako ba to amma ya buƙaci a ɗauki ƙarin matakan daƙile yawan mallakar bindiga ba ma a birnin chicago kaɗai ba har ma a dukkan jihar illinois a bana kurin an kashe fiye da mutane 300 a birnin chicago fiye da kowane birni a nan amurka a halin da ake ciki kuma wutar daji da take ci a jihar california ta hallaka mutum na bakwai wacce take bannan kilomita 600 daga arewa maso gabashin birnin san francisco yayin da tagwayen wutar dajin ta kara bazuwa lamarin da ya tilasta wa ɗaruruwan mutane barin yankin ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya lahadi bangarorin kasar sudan ta kudu suka sanya hannu akan wata yarjejeniyar samun zaman lafiya a yunkurin baya bayan da na kawo ƙarshen yakin basasa shekaru biyar da ya kashe dubban mutane kuma ya sa miliyoyin mutane rasa matsugunansu kamfanin dillancin labaran kasar da ake wa kira suna a takaice ya ba da labarin cewa shugaba salva kiir da tsohon mataimakinsa shugaban 'yan tawaye rick suka su ne suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar wani bangaren yarjejeniyar ya tanadi shugaba kir ya ci gaba da zama shugaban ƙasa kuma maca ya koma ƙasar a zama mataimakin shugaban ƙasa na farko cikin mataimakan shugaban ƙasa guda biyar za a yi watanni takwas a zaman watannin kafa harsashen mulki na wucin gadi bayan haka kuma za a tsawaita mulkin wucin gadin na tsawon wasu shekaru uku. majalisar ministoci za ta kunshi ministoci ashirin daga jam'iyyar shugaba kyar tara daga bangaren rick macha na shidda kuma daga sauran bangarorin kasar wannan shine yunkuri na baya-bayan nan na kulle yarjejeniyar samun zaman lafiya da tsagaita wuta ta lokacin da yaƙi ya barke a shekara ta 2013 a ranar asabar da daddare aka kai wa motar da ke dauke da jakadiyar amurka a kasar bangladesh masiya banikat hari a birnin daka, a lokacin da take barin wurin liyafa cin abincin dare na bankwana da aka yi wa shugaban wata kungiya mai zamarin kanta sanarwar da ofishin jakadancin amurka a birnin daka ya gabatar na cewa tawagar wasu maza dauke da makamai wasunsu akan babura ne suka kai wa mota jakadiyar hari a yankin muhadipur jakadiyar da masu tsaron lafiyar san tsira ba tare da jin rauni ba a wani labarin kuma kasar saudi arabia ta ba da sanarwa a yau litinin cewa za ta kori jakadan kasar Kanada ta kuma janye ta a kasar Kanada. a yayin da ta dakatar da duk wata mu'amala da kasar canada akan abin da ta kira shishigi ko kuma katsalanda da canada ta ke yi cikin harkokin cikin gidanta labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji yau take jajibirin kammala makon jaddada muhimmancin shayar da 'ya'ya nonon uwa. Saboda muhimmancin wannan batun sashen Hausa ke gabatar da wannan rahoto daga wakilin Ayamai muna Barma. Masana sun sanar cewa shayar da jarirai nonon uwa zalla daga ranar haihuwa zuwa watanni shida a duniya wata hanya ce da ke kare yara daga kamuwa da cututtuka dalili kenan da hukumomin majalisar ɗinkin duniya suka ware kwanaki bakwai a farkon watan agustan kowace shekara domin faɗakarwa kamar yadda shugaban asibitin haikuwa maternity yantala da ke mai Dr. Mamman Sani ke karin bayani a kai. Ana so yaro daga an aihe shi awa ta farko in ta yawa ya zamanto abin da zai fara sha shine nonon uwa kamar akwai abin da ake cema da kashin wannan yana da amfani wanda da turanci ake cema colostrum saboda shi wannan kamar shi shine kamar vaccine yana da sinadarai da yawa wanda suke iya kare yaro dukkan cututtuka da yawa. Nonon uwa yana da sinadarai wanda suke sa yaro ya bunƙasa eh, wanda da turanci ake cema vitamin da sel kuma da har ruwan ba kamar kasashe irin namu inda ke da kwai zafi kwarai mutane suna eh, jin tsoro in ba a ba yaro ruwa ba aka yi bashi nono zalla yana iya samun matsala ta ishura don ka shi nono uwa yawanci ruwa ne kenan wannan insha Allah ban matsala eh, wata matsala kuma da ake gamuwa da ita kamar uwaye daga sun aihu yaro kafin nonon yanzu akwai matsala in ma babu a sa shi yar dan tsotsa saboda kamar in yana tsotsa shi yana sa ya stimule shi ya taso nonon ya zubo da kyau mun san in aka aihu eh, matsala ta farko da muke gamuwa da da ita a gidan likitoci wanda ita ma take sa har ana samun rasuwa ta uwa ita ce zub da jini to in hal yaro yana shan nono wannan yana sawa ya kawo nashi gudunmuwa jini ya tsaya don saboda wannan yana da amfani rashin mutunta tsarin shayar da jarirai nonon uwa zalla har zuwa watanni shida na farko wani babban kuskure ne da likitoci suka tabbatar da cewa yana jefa yaro cikin hadari saboda haka dr mamman sani ke gargadin iyaye yanzu in na ɗau misalan dabino dabino in kuka lura yadda ake bada shi eh, kamar yanzu mata a baki za a sa a tamna sai a ce a zo ruwan a ba yaro to saboda Allah shi bakin dan adam kun san shi kanshi cututtuka da suke cikin shi kuma yaro ya zo duniya shiga shi duniya da kwari bai ma awa 24 ba ko awanni bai da karhin jikin shi bai da karhin kariya don fasilaman yana iya infecte wannan abu ne na farko da ake iya asusun UNICEF ya bayyana cewa yara uku daga cikin biyar ne a duniya aka gano cewa ba sa samun sukunin shan nono zalla har zuwa watanni shida na farkon zuwansu doron kasa a sanadiyar wasu dalilai da ake danganta kyautatawa da al'adun afirka inda makusantan mai jego kan yi kane-kane da jariri a wani lokacin da ake buƙatar ya tsotsi mama yayin da ta wani ɓangaren haihuwa ta hanyar fashi ke takaita cuɗanyar jarirai da iyayensu abin da ke hana masu samun nono a lokacin da ya dace sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. zan likitoci masu kulawa wani haka yake kuma a gaida Suleiman yanzu kuma bari mu kada jihar Borno inda al'ummar kudancin jihar ke kiran da a rika yin karba karba a jihar game da mukamai. Haruna Mamman ko Haruna Dauda gare ka. Mun kira wannan taron don mu shaida mutane cewa muna da forum ko leadership summit. Leadership summit din nan ba komai bane ba muna so mu sensitize mutanen mu cewa ya kamata fa kowa ya tashi. 2019 zaben nan ya kamata mutanen mu na kudancin Borno su yi shiri su ma su fito su nemi gwamna ba wai su zauna kullum su ne deputy governor ba. Kuma kar su ji tsoro ina so mu shaida musu cewa mun yi magana da mutanen Borno Central mun yi magana da mutanen Borno North suna da sympathy wato su ma sun gane cewa ya kamata fa yanzu abin ya dawo ta waje kudancin borno in ana neman zaman lafiya dole a nemi adalci adalci kuma ba za a samu adalci ba idan kullum an bar wasu mutane a baya don ka da ganin cewa wannan abu ne na eh, zaɓe wadda kusan kowa sai ya nuna kansa ko kuma ya nuna sha'awar fitowa har yanzu babu wani dan kudancin borno da ya nuna sha'awar na neman wannan kujera kamar kuna da wasu eh, da suka nuna sha'awa ne amma a boye suke ne ko me ke faruwa dole muna da su mana muna da su amma za su fito za su fito kamar in ka duba za ga bisa tarihi misalan kudancin borno kamar sun gamsu da kujerar mataimakin gwamna ba su cika damuwa da neman gwamna har da har yanzu ma ana ganin hotunan wasu daga kudancin borno suna nuna sha'awar su na kasancewa a mataimakin gwamna ba gwamna ba me ke faruwa ne haka ranka daidai kuma ce kuna neman gaskiya eh amma ka manta wanda suka tashi suna neman cewa su zo mataimakin gwamna mutane ne wanda ka duba yanayin su mana su wane ne ne wani irin aiki suka rike wani irin ilimi suke da shi wani irin experience suke da shi ka tambayi kanka za mu gaya maka cewa wannan ba abin da ke ke faruwa a da zai faru yanzu ba da yanzu wani abu ne daban don eh, ko so ko mun kifa wannan muna zamanin eh, democracy ne to kamar ba ku da yadda arewaci ko kuma borno ta tsaya ke gudanar da eh, mulkin bane yasa kuke so ku yan kudancin bane ku karbi wannan mulki a'a ba haka bane don kurin muna son mu ma mu dana domin me muna da abubuwa da ba a yi bada da zamu so a yi wannan batu ne na kuɗi ana maganar siyasa ko zabe abu ne da ya shafi harkan kuɗi kamar kuna da waɗanda a shirye suke su kashe irin waɗanda waɗannan kuɗaɗe don neman wannan kuri'a a wani jama'a. manta yes a Najeriya akwai harkan kudi a siyasa ko kaso ko kaki amma mutane muna da mutane da yawa wanda su ba neman gwamna suke ba amma suna sun yi sun amince da cewa za su taimaki kowa ma wane ne ya fito su suna da kuɗin hannunsu so ba wai ko kuma kar ka manta ba kullun ne kuɗi ke aiki ba lokacin da eh, shugaban ƙasa na yanzu yana da kuɗi a hannun shi ne ba mutane suka taimaka ba haka mu ma insha Allah za mu samu mutane wanda ba da kuɗi ba su da kuɗi a hannunsu amma suna da mutanen da suke son su taimaka. Turin da ƙarshe kamar akwai wani jami'a kuke shirin fitar da dan takara ne ganin cewa akwai jami'u da dama a yanzu haka a Najeriya. Akwai jami'u da yawa saboda kaga wannan yanzu ba zan iya gaya maka ga jami'ar ba dalilin mai ai da na zan gaya maka dama zan gaya masu sunan mutanen da suke so amma yanzu wannan lokacin in yi lokacin ya zo za ku sani ko da shi na ce maka gashi kamar shekaru nawa kenan ana mulkin demokradiyya a Najeriya wadda kuma a dukkanin gwamnonin fararen hula ba wani dan kudancin Borno ya taba yi shekara goma sha shida ba dan kudancin Borno ba dan kudancin Borno da ya taba yi shekaru goma sha shida mutanen Borno Central sun yi eh, gwamnoni daban-daban guda uku mutanen Borno North sun yi gwamnoni daban-daban guda uku mu ko sau ɗaya ba mu samu. Haka yake an saurari hirar da aka yi da shugaban kungiyar al'ummar kudancin jihar Borno injiniya Ibrahim Usman a game da korafin da suke kan cewa ya kamata a ba su su masu dana game da mukamai musamman ma na gwamna da sauransu a gaida haruna a shirinmu na hantsi za a ji cewa mulki allah ne yake bayarwa wanda ya ga dama saboda haka canja shekan wani ko barin jam'iyyar wani musamman shi matsayin shugaban kasa president muhammad buhari a yadda ka sani da irin goyon bayan da yake a wajen talakawa ba za ka ce zai shafi daman sanacin zaɓe ba amma za a iya cewa a waɗansu jihohi wanda wanda suka canja sheka suna da karfi alin misali kamar a kano ba za ka ce canja shekan eh, kwankwaso ba zai taɓo eh, performance na jami'an ba ko kuma a kwara abin tafiyan shi eh, saraki ka ce a kwara shi ba komi ba ne wannan ba haka ba ne amma ba zai kuma sa akan cewa apc za ta iya faɗi zaɓe a kano ko a kwara ba tukuna sai abin da lokaci ya yi don kai ma ka gani yanzu kamar a kwara da shi ya koma pdp mutanen pdp gaba ɗaya har da ciyaman nasu wanda suke wurin da duk sun bari sun koma apc to haka ne ake ta wayan nan tafiya da dawa yanzu ma a nan majalisar dattawa akwai yan pdp da muna magana da su wanda suke so su dawo apc akwai diyawa kuma wanda suka tafi din ma suna so su sake dawa To sai a biyo mu a mu na hantsi a ji cikakken rahoton yanzu kan bar mu koma gefe guda sarfilu hashin gumel gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum ranar goma sha hudu ga watan Mayun wannan shekarar da muke ciki ne muka fara kawo muku wani batun wani matashi mai suna Awal Aminu da aka sara a kwanya kai da man jagara har ta kai ga cewa ya samu mutuwar rabin jiki. Mahaifin wannan matashi mai suna Malam Aminu Inuwa da ke zauna a unguwar Dorai da ke cikin jihar Kano wanda shi ne ya tuntuɓi wannan fili na ciki da gaskiya.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 bisa kan tafarkin tsarin shari'a. A yau, za mu ji halin da ake cikin gabakin shi Malam Aminu Inuwa. Suna Nasir Fil Hashin Dalilai uku su suka sa ni magana a rediyo don duniya ta ji. Na farko, ina son duniya ta sani irin wannan al'amura da suke tafiya na wayanda aka zalunta. Na biyu kuma su shugabannin alkalai da sauransu wanda duk wanda suke da ruwa da tsaki a wannan al'amari na harkar shari'a ƙasa su san cewar ga abin da ake yi idan mutum yana da wani babba ko kuma wani ma'aikaci a kotu ko alƙali ko makarantunsa to zai iya tsaya masa ya danne wanda yake zalunta din a lalata shari'a to alhamdulillahi allah tabbatar min da nasara a cin a wannan saboda dalilin wannan eh, hira da na gidan rediyo maganganu sun fito a da nema aka yi ma a danne a musanta ma cewar yaron nan ma ya aikata abin nan to kotu ta tabbatar da yaron nan ya aikata kuma ta yi shari'a shugabannin alkalai da ma'aikatan kotuna sun ce ga matakin da suka dauka kai kana ganin mizanin sa kai yadda ka dinga shan wahalhalu sanadin wancan mutum da kake zargin cewa shine yake shiga ya fita akan al'amarin nan wannan zai zama jan kunne zai zama izina kan waɗanda suke da irin wannan zuciyar ta su danne wanda aka zalunta saboda sun ga suna da ƙarfi. Kai yanzu ya ake ciki tun daga wancan lokaci da muka yi tattauna da kai ya zuwa yanzu tun da hatta shi kakakin kotunan Kano ya ce ya neme ka kuma kun gana da shi. Mun gana da shi kuma abin da ya rage a lokacin shine in je in samu human rights mu ci gaba da Mm, a misali da kuka je shi wurin baba jibo da ka je ka me ya ce da kai eh baba jibo abin da ya ce da ni ko tunanin duk da muka shiga sun tabbatar min da gaskiya ta bayan na nuna masa duna na shari'a da aka yi mm. to sai nuna min cewa to ai shi kenan ma tun da abin ya zo da haka ga gaskiya duk ta fito mm. da da mutanen so suka ai su danne maganan nan to alhamdulillah wajen ya ce to mu je a ci gaba da abu eh, don kara ma za a shigar a shigar da kara domin su human rights akwai lauya da suka bani to su ma kaman human rights ne me ne eh sai na same su to da na same su muka tattauna da su to eh, kai ne ka neme su ko kuma a da suka ji magana ka rido ne suka neme ka Bi ce ta haɗu na neme sun su kuma sun ji already abin da yake aukuwa saboda haka aka bani lauyan to saboda al'amura na rayuwa ni mutum ne mai iyali abubuwa sun min yawa shi yasa har yanzu ba wani abu da ya taso amma muna na muna shirya sabo kara da zamu mu shigar muna shirya takardu muna shirya takardu hmm. da shi lauya da aka bani kan abin da muke ciki na yanzu domin ya riga na ka samun yaro yaro na nan a gida da bana zai gama fce tun da shekara biyu kenan da wannan abin inda da koyaushe yaran nan su ma yake yi sai da ne ta wahala sai da aka sa masa makashin roba a kansa amma da kullum yana cikin su ma kuma har yanzu tafiyar tasa ba ta da kyau ba zai iya kuma amfani da hannun nasa da aka ya samu na kasawa shi kuma gashi bai yi rubutu da hagu ba ga abokan satin da ya fara shiga aji aka masa wannan ta'adi ga shi abokan karatun nasa kwanan za su gama don haka dai ana ci gaba da ɗauniya da shi kenan har yanzu ci aka yi masu yanan da kamar shekara ko shekara biyu za a duba kuma a ganin da canji da za a yi masa na magunguna sake canza amma kanne da magani yanke masa to kuma al'amarin gashi rayuwar ta kasance ina ta iyali ina ta yara 'yan makaranta ina kuma ta mara lafiya. ito yanzu kenan za a je a nemi haƙƙi na kan shi wannan eh, lahani da aka yi wa ɗanka kenan tunda misali kotu yanzu ta tabbatar da cewa ga wanda ya yi ɗanka wannan al'amari. wana nan muna bin abun a hankali domin kamar da na faɗa abubuwa sun ya kuma shi ma lauyan nan ba kes ina ni kaɗai ba ne a gabansa akwai mutane da dama masu ko makamacin irin wannan abu da ya same ni ko kuma wasu abubuwan na daban saboda haka zai wuya ya haɗa abubuwa lokaci guda domin taurabi ba ta taunu. za ka iya cewa akwai wani sakamako da za ka iya cewa sanadiyar magana da kai a ciki da gaskiya wato an samu wani sakamako da watakila kake tsammani ko kuma a'a. alhamdulillah ba karamin sakamako ka samu domin ina samun addu'o'i daga wajen wasu ma basu ma san ni ba ba san su ba suke neman lamba waya ta su bugo min har daga kasar Ghana ma an bugo min har daga Kamaru ma an bugo min har daga niger an bugo min an bugo min daga kasar Togo akan an ji abin da ya samu wannan yaro kaza kaza kuma nan cikin gida Najeriya haka jihohi nan ɗaya ne da ba a bugo mu saboda ni tsohon malamin makaranta ne saboda haka mutane da yawa sun san ni ban ma san su wasu kuma na san sun san mun san juna da su saboda haka na ji daɗi da wannan maganar voa ta buɗa ta tafasa ta abin da yake ɓoye ya fito fili duniya ta sani saboda ka ni wannan al'amarin ba abin da zan ci sai dan ce alhamdulillah voa ta yi min komai sai godiya yana mu babban abin da ake bukata da media wancan gidan rediyo irin wannan ko talabijin shine sako ya isa guraren da ya kamata ya isa to ni haka nake kallon sakamakon da na samu da kana ganin misali ya isa ga hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki sakonka kwarai kuwa saboda domin ban taba zaton mutane masu suna sauraron gidan rediyon kamar haka ba domin yadda aka yi waya da yadda wayan da ma na mun daɗe ba ba tsofaffin abokai za su gani a hanya a sha abin da ya sami yaro kenan wasu ma sun san yaran ta yana jinjiri a sha abin da ya sami ka kenan a kaza ashe kaza shi sa na tabbatar cewa to lallai media ba abin yarwa ba ne kana da wani kira ne misali na musamman misali bangaren gwamnati ko bangaren masarauta da sauransu kiran da nake da shi a nan shine ina magana da babbar fata na cewar mahukunta masarauta da sauran su wanda suke da ruwa da tsaki a al'amarin mun san suna yi saboda ni misali da ko da ba su ji ni ba dai na sha ji a rediyo sun ji an yi kaza a waje kaza kuma musamman masarauta da kuma gidan gwamnati sai in ga an tashi wanda aka zalunta din an bi masa haƙƙinsa suna wannan ƙoƙarin babbar fata ta shi ne dan Allah dan annabi su yi haƙuri da jama'a domin su na jama'a ne kuma jama'a nan nasu ne saboda haka sai su ɗau haƙuri su rika duba din kuma su ci gaba da yin abin da suke domin to fatan da nake shine su ƙara haƙuri duk wanda aka yi masa din su bi masa su masu sauraro kun dai je da ta kasance kan wannan batu saboda haka wannan fili na mika godiyarsa ga ofishin alkalin alkalai na jihar kano da kakakin kotunan jihar kano baba jibo ibrahim haka kuma muna miƙa jajenmu da addu'ar allah ya baiwa shi wannan matashi da aka lahanta awwal aminu lafiya ya kuma baiwa mahaifinsa malam aminu inuwa ikon ci gaba da kula da lafiyar ɗansa yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari Nisar fili hashin gumal ke cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu za mu sake da muku da wani sabon shirin. Mu kasance lafiya. Zuwa gaishe ka yanzu kuma ga jimai da labaran duniya amma manfa a takaice. akalla mutane 82 sun mutu a sakamakon girgizar kasa mai karfin gaske da ta a tsibirin lombok na indonesia jiya lahadi girgizar ta sa hukumomi suka yi gargaɗi na wani ɗan gajeren lokaci a kan yiwuwar samun igiyar ruwa al'amarin da ya sa mazauna tsibirin da kuma 'yan yawon bude ido suka harce zuwa tituna sojojin ƙasar ethiopia sun mamaye manyan hanyoyi da gine-ginen gwamnati da kuma filin saukar jiragen sama. a yankin gabashin somalia bayan da tarzoma da ta barke ta zama sanadin mutuwar akalla mutane 29 a ranar juma'a fada ya barke bayan kila sabanin da aka samu tsakanin kananan hukumomi da kuma gwamnatin tsakiya 'yan sanda a birnin chicago nan amurka sun ce ba za a fi karfinsu ba bayan tarzomar ba sabon ba da aka yi a ƙarshen mako da ta haddasa harba akalla mutane 34 cikin kasa da sa'o'i 24 a birnin biyar daga cikin waɗanda aka harbe sun mutu ciki har da wata budurwa 'yar shekara goma sha bakwai da haihuwa da aka harba a fuska wani ɗan sanda ya faɗa wa jaridar chicago times cewa wannan ita ce tarzoma mafi muni da ya taɓa gani ana zaman zulumi kuma kila tarzoma ta kara muni jiya lahadi bangarorin ƙasar sudan ta kudu suka sanya hannu a kan wata yarjejeniyar samun zaman lafiya a yunkurin bayan nan na kawo ƙarshen yakin basasa shekaru biyar da ya kashe dubban mutane da kuma sa miliyoyin mutane rasa matsugunansu To da labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita jima'i Ali da ta labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin Jan Ellison ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi. Le Monde aujourd'hui.